na <laughs> ah, bari mu samu cikakken sunanki sunana Aisha Yusufu kungiya da kungiyar Brimbaka August ni ce chairperson din strategic team na Brimbaka August movement to gashi yanzu an ce an sako 'yan mata 21 ya kuka ji da wannan labari kai wanda labarin ai abin ka sai alhamdulillah farin ciki kamar mu zuba ruwa ƙasa mu sha abin kam sai ba ma yadda za mu iya ca ga yadda muke ji abin nan sai dai kawai Allah ne ya san yadda muke ji to amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma wannan ya nuna abin da muke ta cewa muke ta zuwa wajen gwamnati muna demand muna ce musu su dawo da su yi su samun mana in matan ci gashi ai gwamnati din gwamnati din mu din ne suka yi duk da ma wasu suna ganin kamar a me yasa kuke wannan abin ai ya kamata su kyale gwamnati amma mu kanmu mun san cewa gwamnati za ta iya kuma gashi Allah ya nuna mana ya nuna mana ranan da yake gashi shi gwamnati din ta nuna kam za ta iya kuma Allah ya da duka sauran za a dawo da su da duka ma wanda babu mu sani ba da suke nan hannun su 'yan boko haram din kenan wannan ya canza muku tunani akan wannan gwamnati a ah, ba ta canza mana tunani da yana dai kaman kana da yaron da yake ka sa shi a makaranta bai ma san zai iya kokari ba kullum za ka tunana ta mishi kai ka san cewa zai iya amma yaron bai san zai iya ba to abin da ke faruwa kina mu duk da gwamnati ma ita kanta lokacin da bata san cewa za ta iya karɓar yan matan cibar din mu mun san za ta iya kuma shi yasa muka ta zuwa abin da turawa suke ta muka ta demanding muka ta zuwa wajen su ce musu su yi yadda za su su dawo daga yan matan cibar din su samu su samu su kuma gashi Allah nuna mana rana mun samu 21 kuma sun zo ba ka da wata tamba to shi kenan mun gode ƙwarai na gode an cika da amma